daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za kuma iya kama mata shirya biyu Afirka akan mita 100 wato da ke yamai. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da FM da ke niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim a yawa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku da rabi kenan ne ma a nan washington a cikin shirin namu na yanzu muna tafa da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wanda Ali za ta gabatar kan wani taron zaman lafiya da aka shirya a kwanakin baya a yankin gimbu da ya yi fama da rikicin manoma da makiyaya a jihar taraba sannan ibrahim kalmasi garba zai shigo da shirinsa na jawabai daga dattawa baya ga haka muna tafi da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya masu assalamu alaikum ma'aikatan mai a najeriya suna barazanar fadawa yajin aiki a ranar litinin mai zuwa idan allah ya kai mu muddin dai ba a cin matsaya ba da kamfanin mai na nekonda energy limited akan koron wasu bakin aiki ba bisa ka'ida ba kungiyar ta ma'aikatan mai da iskan gas na najeriya da ake kira a turance petroleum and natural gas sino staff association ta ce za ta fara yajin aiki cikin daren litinin muddin ta kammala taronta da babban kwamitin kungiyar ta ce yanzu haka ma'aikatanta a duk faɗin ƙasar suna nan suna dakon umarnin uwar ƙungiya domin fara wannan yajin aiki ƙungiyar da ta samu saɓani ne ita da kamfanin na nekonde oil a kai abin ta kira koran ma'aikata ba bisa ƙa'ida ba dama dai najeriya a wani lokaci can baya ta yi fama da matsalar farashin mai da kuma karancin mai da ya addabi wasu sassan kasan nan kwanan nan kwanan nan saboda barazanar da ƙungiyar masu dakon mai suka yi a ƙasar. shugaban afirka ta kudu jako zuma sam bai ɓoye ra'ayinsa ba na nuna wanda yake son ya gaje shi daga aikin shugabancin ƙasar kuma mataimakinsa ne da mafosa yake fatan ganin an zaɓa a cikin jawabinsa jako zuma ya ce ga na gida ba za mu zaɓi baƙo ba domin ko ba tabiyar anc ba ne zuma salin da yake jawabi wajen gangamin jami'ar da aka yi a soweto inda wakilai dubu biyar suka taru domin kada kuri'a an cika wurin da su salin da zuma ya iso wannan wurin taro zuma ya gargaɗi masu jefa kuri'a rana asabar da kuma lahadi cewa su tabbatar sun kauce wa sakamakon da zai zama na kasuwanci domin ya ce yin hakan ba zai haifar wa jam'iyyar koma baya hawa kuma zuma ya ci kafofin yaɗa labarai na neman ganin rugujewar jam'iyyar taus ta anc zuma wanda zargin cin hanci da rashawa ya haifar da rarrabuwan kauna a cikin jam'iyyar yanzu zai koma gefe guda a matsayin shugaban jam'iyyar da zarar an kammala wannan taro wanda kuma wannan yana nufin ya kawo ƙarshen wa'adin mulkin sa wanda duk ya zama shugaban jam'iyyar ana sa ran ya zama wanda zai mai sa na shugabancin kasar domin ko shine zai yi takarar shugaban kasa a shekarar 2019 Zuma na iya ci gaba da kasancewa kan kujerar shugabancin kasa ko bayan an kammala zaben sai dai masu kula da al'amuran siyasan kasan na cewa jam'iyyar za ta lallashe shi da ya sauka kafin lokacin zaben. Cikin 'yan takarar da ke kan gaba-gaba su ne Nkosazana Dilami Zuma babban jami'ar diplomasiya wadda ke tsohuwar minista ce kuma tsohuwar matan shi Zuma sai kuma ramaphosa wanda shi ne mataimakin shugaban kasa ko da yake ba mamaki wasu 'yan takarar su sake kunno kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗa jiya juma'a cewa ba wani ruɗu ko kuma kumbuya-kumbuya game da matsayin amurka kan tattaunawa da ƙasar koriya ta arewa tillerson dai yana magana ne a wajen wani taro na musamman na kwamitin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ya mayar da hankali akan gwajin makami mai linzami da ƙasar ta koriya ta arewa ta yi a ranar 28 ga watan jiya sakataren ya ce cikin biyu tilas ne a yi guda ko dai koriya ta arewa ta zaɓi jingina sarrafa makamanta masu linzami ko kuma ta ci gaba da fuskantar zaman kadaici wanda ke ƙara tura jama'anta cikin halin talauci kunci da damuwa babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya buƙaci ƙasar ta koriya ta arewa da ta jingina wannan mummunar mataki da ta ɗauka da ba da kai bori ya hau domin ta shiga cikin sahun 'yan uwanta sauran ƙasashen duniya ya ce kamar yadda ya furta tun farko wannan satin ya ce muddin ƙasar na neman dakatar da matakin da ake ƙudurin ɗauka kanta to sai fita jingina ta biyu inta na barazana kafin a haye duk wani teburin sulhu da ita sai dai shi kuma a wuri ɗaya jakadar koriya ta arewa a majalisar ɗinkin duniya jason nam ya ce mallakar makamin nukiliya da kasar ta yi abu ne da ya zame mata tilas domin kare kanta ya ce amurka ce kawai take haifar da rudani a yankin ruwan na koriya shugabannin kungiyar tarayyar turai sun kammala taron su a brussels kuma sun amince cewa birtaniya ta yi dukkan abin da ya dace don haka tana iya shiga rukuni na biyu na ficewa daga kungiyar sai dai ba wata alamar tattaunawa wadda suka yi game da batun shige da fice shugaban majalisar kungiyar donald tox ya sa batun shige da fice a cikin babban ajandar taron nasu na kwanaki biyu ya ce a karshen taron nasu jiya juma'a shugabannin kungiyar zai yi wahala a ce sun cimma matsaya akan sabon tsarin wato karɓin bakin haure musamman a zuwa ƙarshen watan yuni tox ya shaida wa taron manema labarai jim kaɗan da kammala taron cewa babban matsalar ko ita ce adadi mafi karanci da kowace ƙasa za ta karɓa duk da yake adadin ya ragu ainun amma fa cimma matsaya abu ne mai wahala jami'an kungiyar sun kwashe sama da sa'o'i biyu suna tafka muhawara mai zafin gaske akan wannan batun na shige da fice tsakanin su amma sun gaza cimma matsaya domin ku an ta samun ra'ayoyi mabambanta kamar yadda prime minister holland mark rutte yake cewa bayan kammala taro ladan ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga Jummai Ali da shirin tsintsiya. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A ci gaba daga nan an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma, gwamnatocin jihohi da ta tarayya da kuma ƙungiyoyi suna ci gaba da yunkurin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin al'umma ta hanyar gudanar da tarurruka domin a ƙara fahimtar juna. kwanaki an samu hargitsi tsakanin manoma da makiyaya a ƙaramin hukumar Sardauna arewa maso gabashin Najeriya. To alhamdulillahi an samu zaman lafiya. To amma domin ganin an ƙara fahimtar juna an samu zaman lafiya mai ɗorewa a yankin kwanaki wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Peace and Corrupt Free Society ta shirya wani taro a Gyambu da ke ƙaramin hukumar Sardauna. wakilin sashen hausa nasiru elhikaya ya halarci wannan taron mukaddashin shugaban karamar hukumar sardauna rev godwin saul ya gabatar da jawabi a wajen wannan taron kuma nasiru elhikaya ya samu damar zantawa da shi kamar haka ka gabatar da jawabi wanda kwanaki an samu matsalar rashin zaman lafiya a nan ah, me za ka faɗa wa mutane su ƙara zama lafiya da don amfaninsa Ah, lalle abin da zan faɗa maka da zaman lafiya a nan kasar sarrana local government abin illa ne ya kamata kowa ya tabbatar cewa mun zaman lafiya mun yi zumunci tare da waɗanda suke kasan nan duka muna da kabiloli nan guda biyar kabiloli guda biyar nan ba na so daya a tsakaninsu ko mambila ya ce shi yana so mambila kare kaka ya ce shi yana so kaka kare ko kuma eh, fulani hausa ya ce shi yana so fulani hausa kare baya so wani su kabiloli ba ba so haka abin da muke so in muna so mu samu cin gaba a kasan nan dole mu haɗa kai mu duk daya shine abin da wannan a cikin wannan workshop na din nan da mun taro a nan abubuwan da muke faɗi duka shine mutane yan kabiloli daban-daban nan su hada kansu daya saboda mu samu zaman lafiya mun samu zaman lafiya akwai cin gaba amma in ba zaman lafiya ba ba cin gaba ba shine abin illa ya kamata mu sani ya kamata kuma mu aikata a cewa mun samu zaman lafiya a kasan nan ciyaman a takaici a me kuka gano ne ya haddasa wannan rikici musamman ma in an lura wannan yankin ba taba jin kuna tashin hankali da juna ba eh lalle barin baka a maganganu da yawa kan abin da ya sa mun samu tashiwan rikicin nan akwai abubuwa da yawa waransu za su ce a wayanan sun zo kawai sun same mu sun fara yi mana sun kawo mana hari waɗancan za su ce a ga abin da ya sa sun an kawo mana hari amma ina gani abin babban damuwan ne ke kasa na gani shine damuwan tsakanin manomi da makiyaye shine damuwan da yake a kasa damuwan kasa ne muke so damuwan kasa ne manomi yana so wurin noma makiyaye yana so wurin da shanu za su kiwo to kagan ne abin da ya zo ya hada fada a kasan nan ciyaman a riga an samu zaman lafiya yanzu me za ka kara faɗa wa mutane saboda an ce kabilu biyar ne suke zaune a nan akwai kuma watakila wasu baki da za su yi shigowa daga wani waje su ga yadda ake zaman su rika tsoro lalle in faɗa maka eh, eh, filla-filla cewa babu wani maganan tashin hankali a kasan sardauna local government waɗanda da sun bari ma muna kiro su su dawo gida saboda mun riga mun samu zaman lafiya in ba yi ne sun zo daga wasu uh, wurare ku zo ku zo nan mambila ka sani da yana karɓar kowa in kun zo za ku ga mutanenmu duka muna harkanmu muna a zumuncin mu tare yanzu nan yadda muke nan ma ka gan kabilolin nan duka suna nan kuna ce mutanen da suna kasan waje ko suna ina in sun so su zo mambila su zo ba tare da wani a tsoro ba mu riga mun samu zaman lafiya kuma muna roƙo zaman lafiya nan ya ci gaba haka saboda in mutane suna zuwa dinan akwai investors wanda za su zo su yi harka wanda za su sa yaran mu cikin aiki in suna tsoro cewa ga fada bari su zo su yaki ba amma tunda akwai zaman lafiya za su eh, iya su zo su yaki mai yasa kamar dam da shi shugaban kasan mu ware ya approving kwanaki baya ai muna duba mutane za su zo daga kasan waje su zo su yi zama nan su zo su yi aiki nan therefore tunda akwai zaman lafiya yanzu muna roko dai batun dam nan ma a yi shi da wuri wuri wuri a wannan lokaci a zuwa gama mutane su samu yawa wato wannan maganan dam din na maganan wutan lantarki nan kake magana ce ma eh shine dam na wutan da za su yi mambila hydroelectric dam eh shine wanda nake eh, roko don Allah don annabi Allah yarda a yi shi a lokaci abin ya kai shekaru da yawa shekarar 45 ana magana kai abu da ya kamata a tabbatar yanzu na wato ma'ana kana son gwamnatin shugaba buhari ta karkato ta zo ta yi wannan aiki saboda kowa ya amfana haka ne shi a ƙarshe gaba ɗaya ciyaman na lura duk matsalolin yankin na yadda ka faɗa matsala ce ta manoma da makiyaya babu maganan kabilanci ko bambancin addini a cikin matsalar kenan gaba ɗaya babu damuwa kabilanci a ganina babu damuwa kuma addini a cikin wannan damuwan in ka duba Uh, gwamnati uh, ya yi setting up uh, judicial commission of inquiry da sun zo suna tattauna kan maganganu me ya faru mene ainihin abin da ya sa fadan ya tashi ina ganin majority dai maganan mu dukkan muna yi shine cewa akwai damuwa a tsakanin manomi da makiyayi shine major damuwa Ah, ni ne mai suna Reverend Honorable Godwill Saul, Acting Chairman na Sarana Local Government. Ah, na eh, gode. Mukaddashin shugaban ƙaramin hukumar Saddauna Reverend Godwin Saul. Haka kuma Nasiru Elhikaya ya zanta da. Marafa Bashir Abba, waziri Mambila. Ah, ni dan guroje ne daga Sardana Local Government a Mambila Plateau. a takaici mun zo mun samu maganar nan na jin wace nasiha ko sako za ka kara aika wa mutanen mambila don wannan yankin ba a san shi da yawan rikici ba yanki ne mai zaman lafiya amma kuma sai aka samu matsala inda har kwanaki aka rasa rayukan mutane yanzu dai farko ma dai wani hali ake ciki a yankin ne to alhamdulillah gwamnati tana iya ƙoƙarinta ƙungiyoyi kala-kala masu zaman kansu sukan zo nan su yi ma mutane nasiha su ba su shawarwari masu kyau kuma na ganin allah yarda za a cimma buri don shi an haɗa kai an haɗa hannu kowa da kowa ya kawo shawarinsa kuma 'yan siyasa da 'yan kasuwa da dukkan jama'an da suke zaune man bilade kowa ya san muhimmancin wurin nan najeriya gabaki ɗaya ana alfahari da wannan wurin kwanan nan Eh, aka samu approval na mambila hydropower wanda wannan shine babban project ma wanda zan ce federal government ke kasan nan to bai kamata mu yi wasa da wannan eh, alfarma da allah ya mana ba dole mu haɗa kawunanmu mu yi ma jama'a mu magana duk wanda yake shugaba a nan tsaunin mambila ya kasance ya yi gaskiya ya faɗa ma jama'an shi kuma gaskiya a zanna lafiya domin babu zaman lafiya ba abin da za a yi yana ba abin da za a yi in babu zaman lafiya don haka a zanna lafiya a gwamnati kuma ta mayar ma sarakuna martabansu su zo su ne suka fi kusanta da talakawa a mayar masu martabansu domin su samu su rinƙa musu magana don su ne suka san washi gari. waye ke fitan gari waye dan gari waye bako to da wannan idan aka yi aka mayar musu da abin da ya kamata su yi aka mayar musu da martabansu na gani za a sami zaman lafiya a ƙasa gaba ki daya zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta zama lafiya shine cigaban najeriya to sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa nasiru alhikaya jummai ali ke cewa a tuna fa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a huta lafiya lafiya kar waɗansu samu a matsala To a gaida jimmai yanzu agogo anan na cewa karfe hudu na yamma ne saura minti kusan 18 a Washington DC kenan yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Chairman Uche Secondos ya zama sabon shugaban PDP bayan samun ƙuri'u dubu biyu a taron jam'iyyar. Hari gidan mukaddashin shugaban EFCC Mago ya yi sanadiyar kashe ɗan sanda. Mago ya ce bai tsori ta ba. Gwamna yari na zamfara ya ce yan fashi na jihar sa na samun makamai daga ketare. Makaman nan da ake ta kwam duka suna fitowa mafi yawa daga Libya, Nijar, Mali da sauran irin waɗannan wuraren. Waɗanda da ba san mutanenmu da mu'amalar bindiga ba. shugaban karamar hukumar kalgo a jihar kebbi umar na mashaya digi ya kaddamar da tantance ma'aikatan bogi da hakan ya sanya wasu da ya ce bata gari ne kona tayu don tada tarzoma zaka ga mai digirin karya za ga mai nce karya za ga mai ta gaskiya yana hansan dubu biyar zaka ga mai digirin gaskiya ana bashi dubu biyar wanda a bisa karya zai koma bisa karya ce. kotu ta sake mayar da maryam sanda da ake tuma da kashe mijinta gidan yari amma ta ba da belin mahaifiyarta maimuna da ake zargi da goge jinin marigayin don boye shaida Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban yau su ne tsohon gwamnan jihar Kaduna, Dattijo Lawal Kaita, wanda za mu sake taɓo jawaban da ya mana kwanan baya can. da kuma Dr. Pogu Bitrus ɗaya daga cikin dattawan garin Chibok. Ga dattijo lawan kaita. bismillahir rahmanir rahim wa muna godiya da Allah mun samu kanmu a wannan hali wannan canji da muka roƙi Allah shekara ɗaya shekara biyu ko Allah ya kawo mu canjin za ka abin da muke roƙo a sa adalci a sa fahimta a dubi kuma abin da ya kamata a yi dukkan mu mun san gwamnatin da ta wuce sun saci kuɗi ba iyaka da adadi idan ana ba da bayani sai ka ji hankalin ka tashi to an yi ɓanna an yi banna abin cika ɓannan nan dole ne a nemo kuɗin nan da aka saci shi ma dole ne a taimaka ƙasar taimake mu amma duk abin za a yi na so a san adalci ciki abin da ka zo ka iske shi za ka bincika ko shi din ma sai a sa adalci a wurin mai cika na san har na san shi na san mutumin kacce ne na san mai gaskiya ne to ya yi gaskiyan nan da adalcin nan a wannan abin da ya sa gaba kada ya zaƙi kada ya zaƙi abin za a yi mutanen nan a yi da adalci da a sasanta a yi adalci amma duk inda kudin suke ga Allah a matsa musu sun dawo da kudin nan kamar alal misali yanzu mutanen Najeriya sun fara kuka da tsananin rashi babu kuɗi babu ba za inda kuɗin da suke ba an yi zuwa wurin wannan mutane to an zo su a sake mu mutane su sama sama abin yi wallahi kullum mu da ake nan da ina faɗi ga mutane babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi ana wannan kuka to na roƙon gwamnati hanyoyin duk za ta bi ta ƙoƙari da Allah ta kawo sauƙin wannan abu kada mutane su fara Allah ya isa kada mutane su fara galajiya da yau abin da gwamnatin Buhari ke yanzu kowa na so kowane jin daɗi wanda duk ya zalunci ya ɓanna ya sata ya biyo a kama sai ya kawo kuɗin ba sai an ɗaure shi ba ya dawo da kuɗin nan ne a ba a ba yan najeriya kuɗin su allah shi wani ta kama ma shari'a ta da mai shari'a amma rashin kuɗin ana a ƙasar nan ya ya fara isa a samu hanyar da za a sassauta. shi ma dr pogu bitrus ya ce 'yan uwana 'yan arewa kafin in yi magana bari in gabatar da kaina sunana dr pogu bitrus ni mutumin chibok ne a arewa ni kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suna kuka ga gwamnati a taimakon a kawo 'yan matan nan da 'yan boko haram suka kwashe wato in ma akwai wanda zai kuka akan abun arewa to ni ɗaya a ciki mun san dai arewacin najeriya wuri ne mai muhimmanci na zaman lafiya da cuɗanya muna da al'adan lura da 'yan uwa muna da al'adu waɗanda sun rike mu shekara shekaru kuma muna nan muna zaman lafiya da mu da makiyayenmu da duk waɗanda muke nan a arewa to zamani ya gabato gashi yanzu abubuwa sun fara ɓacewa to ina mana magana yau a kan zaman lafiya a ƙasarmu ma a ce dai arewacin najeriya abubuwa sun zo sun gabato a tafiya ya zama wani iri mutane suna nan suna cikin tashin hankali ba dalili ana cewa a ah, makiyaya manoma kuma a'a suke ba har ana rikici to rikicin nan ba mu gada ba da da makiyayenmu da mu da muke noman tafiya muke muna zaman lafiya ana auraya ana cuɗanya ba fargaba to me yasa wa'annan sun fara tasowa ya kamata mu yi la'akari mu san dalilai kuma mu gyara zamanmu dukkanmu 'yan arewa ne kuma dukkanmu ko ma me ya tashi arewa ne za mu zauna arewa ne za mu kasance ba wani wuri ban da arewa don haka dala ina roko duk ɗan arewa ya san irin tarbiyya da muka tashi da shi na zaman taraya ana tashi fada a su borno da su sauran wuraren nan ba a ma magana ko kai bako ne kana iya zuwa sai a ajiye abinci a zaure ko a bakin kofa a titi duk kowa da yake wucewa ya ci ba za a ce wannan ba fulatani wannan ba haushe wannan ba barbare wannan wani kabila ba to haka muka tashi ya kamata mu tuna da wannan cewa makiyayan namu da manoman namu dukkan mu ɗaya ne mu zauna kuma tare mu fahimci junanmu. Jalla allazi wahidu. nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida ka almasi yanzu kuma sai labaran wasanni. wasanni a takaice. hukumar kwallon kwando ta duniya wato fiba ta ce ba za ta yanke hukuncin kakabawa najeriya takunkumi ba haka kuma ba za ta tilasta mata gudanar da sabon zaben shugabannin hukumar kwallon kwandon kasar ba a maimakon haka hukumar ta fiba ta kara adadin da ta baiwa kasar da ta warware cece-kucen da ya dabaibaye hukumar ta najeriya nan da ranar 28 ga watan fabrairun shekara mai zuwa ta 2018 a taron da hukumar ta fiba ta gudanar a yau asabar ta cimma matsayar tsaye da gemu a kan sakamakon zaben da hukumar ta najeriya ta gudanar a ranar 13 ga watan yunin da ya gabata wanda ya dora sababbin shugabanni a ƙarƙashin shugabancin musa kida fiba ta ce ta kara wa'adin ne domin ba da dama ga kwamitin bincike da ta aike da shi a najeriya domin binciko takaddamar shugabanci da ta dabaibaye hukumar bayan gudanar da zaben shugabanninta dan wasan damben kasar ingila haifafen najeriya bilal fawaz yana fuskantar barazanar yiwuwar koro shi zuwa najeriya sakamakon zargin kasancewa ba haure fawaz dan shekaru 29 wanda ya wakilci kasar ingila a wasan dambe har sau shida ya shiga hannun jami'an tsaro a ranar 29 ga watan nuwamba sa'ad da suka damke shi a wani filin jirgin sama ya je kasar ta ingila ne tun yana dan shekaru goma sha hudu inda kawun sai ya shiga da shi a haramce da zimmar cewa mahaifinsa ma zai zo to amma har yanzu bai je ba ma'aikatar lamuran cikin gida ta kasar ingila ta ki amincewa da bukatarsa na ci gaba da zama a kasar duk da cewa yana aure da wata 'yar kasar hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta yi kakkausan gargadi ga kasar spain da cewa za a iya fitar da ita daga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya idan kasar bata sha makance wasan kwallon kafa da siyasa ba jami'an kwallon kasar sun tabbatar da cewa hukumar ta fifa ta aike da wata takarda inda take barazanar cire kasar daga gasar duniya ta kasar rasha muddin gwamnati ta ci gaba da yunkurinta na zaben sababbin shugabannin hukumar kwallon kasar tun daga watan yuli ake shugabancin hukumar kwallon kasar na riƙon ƙwarya bayan da aka tilasta wa shugaban hukumar angel maria da ya sauka saboda zarginsa da cin hanci da rashawa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To yanzu kuma sai labarai a takaice. ma'aikatan mai a najeriya suna barazanar fadawa yajin aiki a ranar litinin mai zuwa muddin dai ba cin matsaya ba da kamfanin mai na nekonda energy limited a kan koron wasu bakin aikinsu ba bisa ka'ida ba ƙungiyar ta ma'aikatan mai da iskan gas na najeriya da ake kira petroleum and natural gas senior staff association ta ce za ta fara yajin aiki cikin daren litinin muddin ta kammala taronta da uwar kungiyar ta ce yanzu haka ma'aikatan a tufaɗin ƙasar suna nan suna dakon umarnin uwar kungiya domin fara wannan yajin aiki shugaban afirka ta kudu jacob zuma bai ɓoye ra'ayinsa ba na nuna wanda yake son ya gaje shi daga aikin shugabancin ƙasar kuma mataimakinsa ne cyril ramaphosa yake fatan ganin an zaɓa a cikin jawabinsa zuma ya ce ga na gida mun zaɓi baƙo domin ba tabi'ar anc ba ne in ji zuma ɗin an samu girgizan kasa da ya kai nauyin maki 6.5 da ya yi banna a jakarta babban birnin kasar indonesiya da ma wasu birane a cikin kasar. ta ba sauro wannan shine shirinmu na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki daya amma idan allah kai mu gobe da safe za ku ji wasu abokan mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi kina agogon ghana kada a manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shiladin ibrahim yawa da ya taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin baki ɗansa kamar da kuka ji sai injiniyan mu dave magnus mahmud lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc